Jama sauraro hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu shirin da ke kawo muku labaran mawaƙa daga ko'ina a faɗin duniya kuma a yau cikin shirin mu tare ne da mai waƙar ulafa kamar da yadda ake mai laƙabi to amma bari baku da shi don ya gabatar da kansa. ni sunana baku tari yusuf magashi wanda aka fi sani da wazirin sharif rabi usman baba ko kuma mai hulafa hulafa na jin dai mai hulafa na to to dishi ya ma wakan nan ma eh, ya hulafa sahabu muhammadu kuna rika ni ban yarda za ki ɗayan ku ba hmm. wanda sarki amshinta wakan nan fata daɗi a ta jima gaskiya za ta shekaru nawa to ina zaton a bata shekara kamar sha bakwai haka kai ne mijin sadiya da sadiya a'a ni ni wazirinsa ne sadiya da sadiya ai sharif rabi usman baba ke yawa saboda lokacin ba zan manta ba muna makaranta eh. har zuwa muke mu dan kawai mu ga mai waƙan ni dai a waƙoƙin da sani waƙar da aka masa shine aka gabatar da wannan suna eh. ba waƙar da shi i da kansa oh. eh akwai malam Mahmud Ali Akile yayi masa baitoci ya sadiya da sadiya kai ne dai wazirinsa eh, shi kuma yana ina shi yana jambulo a cikin garin kano ya daina waka a a a shi shine shugaban shawarar islam na ƙasa gaba daya to yanzu me ka iya gaya ma sauraro da suke ta san dama su san tarihinka ko kuma su ji wani bayani daga bakinka to a gurguje dai ni a cikin gwale lokal gama aka haife ni eh, sunan mahaifina yusufu farko na taso da karatun islamiyya daga nan zuwa na tafi makarantar mala abdullahi ne saukar qur'ani bangaren da yi karatun boko ne ban tsawaita da yawa ba amma an taɓa. ban ba wanda za a jigo kom <laughs> gaskiya ne gaskiya ne to me ja ra'ayinka kuma ka fara waka to ni dama gaskiya mahaifinmu kusan a tsokin kewayen mu gaba daya nan kenan a cikin magashi dan kewayen magashi gaba daya idan aka ce karfe uku da rabi na dare yayi mm. wato duk da asubahi kenan mm. to zaka ga yana tashi ya rika yin baitoci na na na ishiriniya na yabi manzala sallallahu wanda wannan yana daga cikin abin da ya ja zamani dan shi akan ce masa mai ishiriniya ba fitowa da yake cikin jama'a ba to amma wannan dalilin ya sa makota kowa yana ji sai ake ce masa mai ishiriniya idan wato duk baccin da kake sai ka tashi tun wani lokacin za mu farka mun saba da yin da jin baitocin yabi manzala sallallahu kuma dama wannan ya kwadaita mana asali malamin ma da na dinga karatun ilimi a hannunsa da na farko malam salihu musa mandawari malami ne da yake ma'abocin ya mamman sadisu musa salihu musa mandawari ya rasu haske hannun shi shi ya fara da mu dan bangare da littattafai na addini saboda haka a nan gurinsa nan ma na da samun karin kaimi wajen yaba manzara salama. sannan kuma na na haɗu da sharif rabi usman baba shi kuma wanda a irin yadda nake ji na abiyatul sama na ji ya fi nawa saboda haka wannan abin ya kara ni kuma ya zama sai na ina son waƙoƙinsa daga nan ma kuma sai ya zama ina ɗaukar waƙasa ni ina yi ma ba tare da na damu da in ba har kuma dai ya zama na na haɗa rawa da waƙoƙin nawa da nasa duk gaba ɗaya. ya wani fa sahabu muhammadu gunar ga ni ban yarda za ki ta yankowa. gwani Allah waje ne da na buganewa za shi cikin farkon lamari don ba suna na maganin dukkan hadari to dan haka na wazirin rabi'u kenan kana cikin mawaƙanan da suke cewa ina da ubangida ko eh kwarai kuwa kuma kana cikin mawakan da suke cewa a wajen wane na koyi waka eh, kwarai kuwa ka ji akwai waka ta tafiya. wajen baba kuma ka eh. koya wajen malam <laughs> malam shehi na ga kuma malam <laughs> Salisu Musa Allah ya ji karrai eh, duk kai kadai kai ce ma yi primary sakandare ka je ne a cikin gaskiya kwarai kwarai kwarai hawa hawa to yanzu ya bayanan waƙoƙin naka ito kamar bayani kamar dangane da mi zai iya yiwuwa kai ma ga irin waƙoƙin da kake ban da wannan maybe kana yin wasu kuma eh a cikin waƙoƙin da nake yi nake yi waƙoƙin fadakarwa kamar akwai wata waka da na yi ta akan sha'irai akan mu kan mawakan annabi ne mm. yi mana fadakarwa ita kanta hulafa in ka lura wata kamar dan fadakarwa ne akwai kuma wata waka da yi hannun ka bisan da ita ma fadakarwa ne akan kuma kare alfarmar su hulafa urashiduna mm. to dai da waƙoƙi masu kama da irin wa'annan mm. wanda zaka ga tsokaci na dan yin nuni ne akan wani abu wanda yake zai mutane suke cikinsa ko kuma ake tsoronsa dangane da gyara shi ko kuma a fahimce shi kina ba maganan waƙoƙin soyayya anan eh a to ai soyayyar ta annabi ce dama kuma du'a ce <laughs> ba na aure ba wani abu eh a ina wakar aure ai ita ma tana cikin list din saboda shi ai abin da ke inda janibin addini ne ai kaga aure ma na ciki kuma tunda ibada ne kaga ai dole fadakarwa za ta iya ko fadawa kansa saboda ka wakar aure ma muna yin fadakarwa saboda wata take gaya mun wai da ta haihu kai aka kira kai mata waka Iye eh, to ne mata majalisi kenan oh to ba waka ake cewa ba eh in kika ce ne mata waka to ita kanta na rerawa wakar kenan idan kuma ne mata majalisi ne to an san na zo na gabatar da wakokin da nake na saba yi ne ya sahabu ni ban yarda za na saba ta ne sadiqu qadigun annabi ne sunan abubakar abdullahi ne shigo dan ko hafata ne ko hafata dagon usman dagon amir dagon amr ne amr dagon ka'abi dagon asadi dagon tamimu ne tamimu ko dagon murrata ne Murataka kakan annabi ne in ba ku san shi ba sahabu ni ban yarda za abubakar ya yarda da annabi annabi ma ya yarda da shi dan tsananin kaunar da yake masa baci ne ke raba su da shi har zuciyarsa tana soyuwa ma dan tsananin rabuwarsa da shi wani ya kai kara ta sama wai sadiku na so ya hanta bai taɓa san masa ba ya ba sahabu muhammadu kunar ka ni ban yarda zagi da shi mai kara yana zaton kai shin suyar hanta ne mai san gaishe yana fita daga zuciyar sadiku ne. shi kawai zargin da yake zambibu dai masa ruwa ne dan waka sai da ya ga an cika a fadar annabi sai ya ga yawa mijinta ba sahabu ni <laughs> dan kara dan rera mana waƙar nan na san da ita ce bakan damiya ka ko? ito eh ita ce bakan damiya da ita aka fi sani amma ko iya da yawa da na yi su ma na yi ban manzara sallama masu yawa kamar to wace kike nufin yi daga cikin irin waƙoƙin kuma da gwada muke kamar yadda na gwada wannan eh. akwai waƙa da nake cewa mai girma dan masu girma muhammad hmm. ita ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce hmm. baitocin ta gaba ɗaya sun shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba kamar waccan da aka yi wa hulafa urashi duna sahabbansa ba hmm. to ita wannan ta annabi ce akwai kuma wakar da na yi a kan sayar na fadima wanda wata nake cewa ya fadima irin wakar malam bashir ko eh, yawwa to aikin san ita suna kika faɗa eh. ita wakar sayarta na fadima tana da mawaka da yawa na annabi hmm. ba ma za su lissafa ba inda mawaƙin annabi ne za ga da ya bai wasu sayarta na fadima waka ba haka shi ma sayyidina usmanu kun da zunurai ne zunurai nasarar da 'ya'yan annabi ne da ya ba shi ya aura ɗaya bayan ɗaya kuma sun mutu ne har ma ya ce masa da wata wata su da ba zai gina ƙara mustapha ya yarda da shi bashin za ya shi biya ta sane amma ya bashi aura kuma da ta mutu ya kara masa ne kamar yadda ya faɗa da da wata kunsan ba zai ki kara masa ba to ya yanayin samun ku mawakan yabo a cikin wannan sana'a ta waka gaskiya ne alhamdulillah to ai baiwa kamar bai baya bayan da Allah ya mana kenan kike nufi to ai baya bayan da Allah ya mana suna da yawa na farko akwai arziki na farko da zaka wuce a ce ka gama lafiya kowa so yake kare lafiya a rayuwarsa ta duniya so yake rabu da iyayensa lafiya so yake kare da duniyar ma ya rabu da ita lafiya kaga wannan arziki ne sannan kuma da arzikin a yawaita ambatan annabi ko a gamma a tana annabi kana ganin mutum sai ka tuno wasu abu ya da irubutawa ya biya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai daraja ce ba kankanuwa ba kuma za a ga mutum dai ba ne kuma sannan a cikin suturar mu muke alhamdulillah kaga do ina kuma ake nema waya fata zan da bashin a yanzu me za na sa gaba sai batu na bisharori da nace zan kuma ban yi muku ba ya yashi shi da suka yi shi ma ba za na rage muku ba suna cikin ulfa ta uku na kawo su ciki bambu ka rasa sakon da aka aika musu yanka ba to sako da zan aika musu ya domin ala'ayya halin shi dan adam mai kuskure ne a cikin al'amarin da zai yi mm. duk da dai muna iya bakin kokarin mu mu kaucewa wannan kuskuren tunda in mun yi kasidu muna gabatarwa malaman mu su duba mana to amma ta iya yiwa tare da haka tunda idan abu ya zama irin sai ga Allah bai nuna wa wani ba wani kuma Allah ya nuna masa saboda haka muna neman ga dukkanin masoyan mu masu kaunar mu kuma wanda suka fahimci addini suka fahimci me muke faɗe muna musu fatan idan sun ji wani abu na kuskure da Allah sai dinga mana izina a cikin wannan tuma da lamun gode A bangaren al'adunmu na gado yau ina tare ne da wata baiwar Allah da muka tattauna da ita akan kasidar da ta rubuta don karawa juna sani a tsakanin malaman jami'ar tarayya da ke zariya wato kwalejin ilimin tarayya a da game da ci gaban bunƙasa harshen Hausa wanda ta ke da yadda kyawawan ɗabi'un Hausawa za su magance harkokin tsaro sai dai kafin ta ce wani abu ga karin bayani daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin taron. Sunana Malam Bello a matsayin matsayina na shugaban wannan zama mun ba malamai dama domin su rubuta takardu masu dauke da fannu na ilimi a bangaren adabi al'adu da kuma harshe har dabarun koyarwa ma kuma alhamdulillahi malamai a wannan sashi sun yi kuro inda suka ta gabatar da makalu tun daga jiya zuwa yau wanda kuma ɗaya da cin takardun da aka gabatar mai alaƙa da ɗabi'u cikin al'adun hausawa ta yadda za su magance harkokin tsaro ita ce ta ɗaya daga cikin malam wato malam abin da na ga ya ɗan ja hankalin mutane masu sauraro ko kuma in ce waɗanda suka halarci wannan taro shine kasidar da malama ta gabatar kyawawan al'adun bahaushe ta yadda za a yi magance tsaro kuma na kamar ku ba malaman kamar hankalin ku ya ɗan raja a kai ko akwai ɗan karin bayani da za ka yi mana kamar kafin mu zo kan wacce ta rubuta takardar wato al'adu sun kasu kashi biyu al'adu dai hanya ce da ke fayyace ko ke nuna harkokin rayuwar al'umma kuma al'adun nan akwai wanda yake ana iya taba su da hannu a gansu akwai wanda kuma a'a ba a taba su sai dai kawai ka ce za ta nuna su wana tura sukan ce material culture and non material culture to sannan a cikin waɗannan a daga cikin ɗaya kasan wanda ke shi ba a iya taba shi ba a iya sanya shi a jika amma halayen mutum ne za su nuna su to su ɗuma sun kasu kashi biyu akwai munanan al'adu akwai kyawawan al'adun bahaushe a cikin kyawawan al'adu na bahaushe muna da alkunya tarbiyya kawaici girmama na gaba da makamantansu wayannan kyawun al'adu ne na bahaushe da aka kyautayi da makamantansu duka kyawun al'adu ne na bahaushe in muka zo kan muna na kuma me zaka iya gaya mana akai to idan aka ana kuma aka kan wato mu ɗabi'u wanda bahaushe yana kyaman su bai san su kuma suna nan a cikin al'umma su kuma suna tafiya tafiya da su kuma tasirin su shine ke magana akan sata raraka tumasanci barkwanci roƙo duka waɗannan munanan ɗabi'u ne na bahaushe wanda yake yana kyaman su kuma amma duk da haka saboda ɗabi'a ta ce ana nan ana amfani kuma ana yin su har yau da kullum ba so wannan wannan wannan shi abin da zan iya faɗa bayan haka ne kuma na nemi jin dalilin da yasa malamar taiwa takardar ta taken kyawawan ɗabi'un hausawa ta yadda za su magance tsaro sai ta ce to ni dai suna na amina suleiman dalilin da yasa na ɗauki wannan batu su ma takardar tasu da suka gabatar tana da armashi tana da mahimmanci sai dai kin san kowa da irin tunanin shi da kuma inda ya kan kalla so abin da na kalla na kalli era din da ake ciki ne yanzu a halin yanzu era ana nufin kamar zamani wanda ake ciki to kusan in ce kan ga wannan zamani da muke ciki babu tsaro tsaro ba ta to dalilin da ya sa kenan na ce to bari mu koma bayan mana mu ɗauko kyawawan al'adunmu mu yi amfani da su ina ganin in dai muka yi amfani da waɗannan kyawawan al'adu namu wanda muke da su wanda muka gada da iyaye da kakanni maimakon ai ta zubar da kuɗi shugabanni su ta zubar da kuɗi suna ana fito da kuɗi ana cewa gashi a magance tsaro miliyoyin nerori da sauransu menene zai sa ba za mu koma mu al'adunmu ba mu ruƙe su hannu bibbiyu mai amfani da su tun da wannan abubuwan ma kusan shi bahaushe mutum ne wanda aka san shi musulmi wanda kuma dole yana karkashin koyarwar musulunci ne duk da dai al'ada ba musulunci ba ne amma akwai tasirin musulunci ga bahaushe to dalilan da ya sa kenan na ce bari in yi magana a kan kyawawan al'adu al'adu kuma ya dan bambanta da ɗabi'a so al'ada shine ne ƙoƙarin ɗaukowa duk waɗanda suka gabatar da wani dan takarda ko in ce kasida a wajen wannan taro akwai akwai dai dan tsokacin da wasu malaman suka yi akai akwai inda aka ce um, wato ya kamata ki kawo kyawawan dabi'un. Eh. idan kika kawo su sannan kuma ki faɗi yadda aka yi aka yi watsi da su kuma duk da dai an samu inda suka kakkare cewa eh kin dan kawo hakan eh. to ke me zaki ce akan saboda dan takaitaccen lokacin da aka bani ne wajen gabatarwa amma kusan duk waɗannan abubuwan na yi ƙoƙari na kawo su ko da yake ba duka zan kawo ba zaɓowa na yi idan ana maganan al'adu ne na yi maganan sana'a na yi maganan tarbiyya na yi maganan zamantakewa na yi maganan yadda aka yi tarbiyyan ya taɓarɓare kuma sannan na yi maganan shugabanci na yi maganan tsarin zaman iyali ina ganin aka ɗauko waɗannan guda biyar aka yi amfani da su aka assasa su sun isa a ai komi ma a gano cewa watsi da su ma eh, suna ɗaya daga cikin abin da suka haifar da rashin tsaron eh to kuma kin ga a ciki inda aka duba aikin sosai na nayi magana akan waɗannan abubuwan dan tunda har a ƙarshe ma na kawo mafita kamar a matsayin shawarwari wanda idan muka yi riko da waɗannan al'adu namu yana da wahala a ce mun zama a yadda muke yanzu na cewa harkan tsaro ya kau ko zaki dan iya kamar gaya mana biyu eh. akalla a cikin shawarwarin da kika kawo shawarwarin dai da na kawo misali al'ummar hausawa ya kasance suna da riko da waɗannan kyawawan ɗabi'u nasu bai kamata a ce zamani ya tafi da tunaninsu ba kamar maganar globalization din da ake magana duk da dai ba ina danganta shi da aiki na bane kuma ban danganta ba so wani abu ne wanda ya zo ya kawo sauyi a cikin rayuwar bahaushe so bai kamata mu karbe su hannu bibi ba ya kamata mu yi riko da namu ne ina ganin idan muka ɗauke su muka yi amfani da su muka sa shi into practical zai magance mana waɗannan matsaloli ɗaya kenan sannan kuma maganar shugabanni in aka koma kansu su zama masu adalci shugabanni ba su wurka wawura kuɗa mu suna ware su suna kai su ce miliyoyin nerori za a tafiyar da shi harkan tsaro sai ka gama abin kamar irin dai shafe lahani ko kuma in ce ma zuki ta malla ne so a tunaninmu dai kenan ko kuma in ce a yadda ake gani to amma su idan suka zama masu gaskiya masu riƙon amana sun cire son zuciya ina ganin za a magance wannan harkar tsaro da ake ciki gode malama to na gode ni ma to madalla game da labaran mawaka kuwa wani babban labarin da ke yawo a duniyar mawaka shine ciwon son da shahararren mawaki dibanj ke yi na adama indimi wacce suka rabu a watannin baya I will give you To madalla kuma da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu a madadin sashen Hausa na rediyo Faransa RFI ne hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.